Sakar so, sakar so, sakar so, sakar so, so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so saƙar so wasu wasu ganewa mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce a mazhaba ta imam malik duk matar da ta yi ciki na shege ta yi aure to wannan auren lalatacin aure ne ko wani irin aure ne lalatacce ne to sai zama fahimtar imamu maluku kenan mu kuma akan mazahabar imamu maliku muke amma idan sha'ani ya kama irin wannan akwai wata mas'ala a ciki ta kare mutuncin wani ko ta kare haƙƙin wani ko ta kare mutuncin wasu to ana shiga a fita a aro mazhaba domin ita aron mazhaba saɓanin mazhaba a wajen musulmi rahama ne abinda imam Maluku ya faɗa da abinda imamu abu hanifata ya faɗa da abinda imamu ahmad hanbal ya faɗa da abinda imamu shafi ya faɗa ya fahimci alkur'ani aka haɗa su sai a fitar da wani abu wanda zai zama masalaha zai zama gyara ga mutane annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a taɓa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu al'amura guda biyu aka ba shi zaɓi ba sai da tuna Aisha ce ta fara saƙar so saƙar so saƙar so wanda ya isa ya kushe irin adalcin da salmani ya yi miki ni yanzu abin da nake so da ke abu ɗaya ne ki tattara kayanki ki tafi jigawa wurin kaka na ga shi ne zai fi mana sauƙi ba ni da wani zaɓi face abin da kika ce domin da na yi shawara da ke da ban cike na a cikin wannan halin da nake ciki ba sai dai kuma ba wanda ya isa ya wuce wa ƙaddararsa wannan haka ne a gaskiya kin ga ke kaɗai ce yadda na haifa a cikin ‘ya'yana da na haifa ba wanda nake jin daɗin zama da shi irin ki tarbiyyarki na an baki tarbiyya fiye da yadda ake zato kuma kina biyayya ba abin da za a nema na tattare da ke a ce ba a same shi ba cikin jin daɗin rai amma abin nan da ya faru na yi mamakin yadda wannan al'amari ya zo ya kasance haka Kaddara kenan umma ba ta yadda za a yi na gushe mata. Wannan haka ne, Allah ya baki ikon ki wannan jarabawar. ne mutumin da ka sa cikin ɓacin rai mafi muni. Amma ka sani, ka ci gaya da maka. Malam Salman, shekaran jiya Litinin, jiya Talata, kuma yau take Laraba ta bawa ranar samu. Wato na tabbata an faɗa maka abubuwa da yawa marasa daɗi a kaina. To ina so ka sani, na yi su ne gaba ɗaya a kan su sanda nake wajen mala. Ƙarya kake yi. domin ta sanar da ni duk mutumin da ya tsaya saurare ka sai ka canza masa tunaninsa kana son ta kaje kai mata ciki na wata ɗaya wai kai baka san me so ba ne to ni na san cewar da naman akuya da na rago duka ababen kwaɗayi ne kuma rai yana san su me isa rai ya fi son naman rago fiye da na sa da na akuya kai kamar fa mutane ne kaga akwai saratu akwai Aisha, akwai Fiddausi. Amma ni mai isa na zaɓi Jummala? Da ba na son ta, da baka samu labarin cikina a tattar da ita ba. So duka na yi su ne a kan san da nake mata. Mafi yawanci halayen mutum zaga da gidansa ya ɗauko ta. Babu shakka akwai inda ka samu wannan halayya a gidanku. Domin mutum mai tsoron Allah baya aikata zunubi ya dinga tutiya da shi daga ƙarshe wallahi sai ka yi nadama akan abin da ka aikata salman salman nasiha kake so maka ko kuma so kin cika ji tsoron Allah domin wa'annan abubuwan guda biyu ka rasa saƙar so saƙar so alaikum Lafiya na ganki kin dawo gida daga yin aure kwana hudu? Fitan mana daga gida. Domin dukkan abin da yanzu nake ciki ke ce sila. Kuma gurɓatacce shawara da kika bani ita ce ta kawo gida a yanzu haka don haka fita. Ba zan sake da ki sake bani gurguwar shawarar da kika bani ita a baya ba. Ni kuma me ne miki? Har kike tunanin cewa shawara ta ce ta baro ki daga gidan mijinki ta dade ke gida. Don Allah ki fita daga gidan nan kar ki sake cewa ma kin sani. ballantana haki bani wata shawara da za ta cutar da ni kin ji fita jimmala me yake faruwa dan Allah ki faɗa min ko zan samu nutsuwar da zan baki amsa na kuma kare kaina akan abin da kike tunani Fidausi, ki fita daga gidan nan dan idan Umma ta dawo wallahi za ta wuce ta akan ki To shikenan, Allah ya baki hakuri, kuma insha Allah ba zan sake zuwa gidan ku ba. Barantana haka ta sake faruwa. Sakaraso, Sakaraso, Sakaraso, Sakaraso, Sakaraso, Sakaraso, jimala ina ki shirin zuwa dan Allah dan annabi ki tsaya magana na zomi dan Allah ka ya cika ka gurɓata ruwan da kai ka san ba sha za ka yi ba kuma ka hana wanda yake son ya amfani da shi ka sa zan tafi na bar mahaifata gidan da mahaifina ya siya don jin daɗin iyalinsa ka yi min taban da ba zai taɓa gogewa a rayuwata ba duk duniya ba wacce na fi so sama da mahaifiyata faɗa ko wani abu bai taɓa haɗa ni da ita ba sai sanadiyar halin da ka je ni kamar yadda ka sa ni kuka insha Allahu sai na haifar maka da ɗan ko ƴar da za ta sa ka kuka ka kuma sani nan da wata tara zan dawo garin geza na da maka da abin da na haifa zan sa a masa hudu ba da sunan ubanka ko uwarka idan baka shirya hakan ba ma ka shirya Allah jimmala za da jin kai mummunan wasu wasu mutum da girma yake mai ilimi ba zai jahilce ba kiran mulki kula in kin ƙi ko ƙarshen Ni fa kina ban mamaki wajen yadda kike nuna min baki da kwarewa a soyayya. Kamar ya kenan? Kina so ki ce min sai kin jira Jabir zuciyanki za ta zama neman sa? Karfa ki manta Jabir baya Facebook ko na Instagram. Ta ina zan samu hanyar da zan tallata hotonsa har wani ya gano min inda yake. Lokaci ne yake kokarin cin niki ke kuma kina ƙara samun gurin zama, kuma ba haka ya kamata ki ba. Yanzu ya kike so in yi? ba da ban wannan tafiyar da abba yi ba da tuni suna na korarriya a cikin gidan nan Ina da abin da zaki mana faɗa mini mana ba mai ɓillewa ba tsakar suwa tsakar suwa me yasa kai baka da haƙuri ne da afuwa duk hanyar da zan bi in mallake ka ka toshe ta me yasa ke mara kunya ce me yasa karamin tunani ne da ke shi ya bai wannan kwakwalwar taki ke mahaifa shi ne ke yin amai ya bi kayansa ya lashe amma wanda ba mahaifa idan yi kaki ya tofar ko gurin ba zai kalla ba gurin kasanta ke karamin mai ya ce shi sa kike bibiyar abin da kika tsinewa naji duk abin da ka faɗa ka faɗa amma kar ka manta cewa kofar gidanku nake wai kyan tambaye ki anya yi kin timas a wa'ek da ne ko ɗinki kuwa saboda na lura da kikin ɗalibi shine kin maimaita aji duk abin da ka danganta ni da shi ka danganta ni da shi amma ka sani kana da isasshen lokaci mutane da dama irin ka suna buƙatar wannan dama amma ban sakar musu ba kai ma da ka san dalilin da yasa na yi haka da ka aminta da ni babu abin da ya haifar min da haka sai tarin ziga daga wurin abokanka ran da ka sa rana zuwa gidanmu na zo na tarar da call kimanin bakwai a wayata wata bakuwar namba ce ta mtn wadda ƙarshen ta ya ƙare da ki sai sa'a ya samu mahaifiyata domin ni ba na ɗaukar bakuwar namba a nan ya kwashe zantukan ƙarya da na gaskiya ya gaya mata ya faɗa mata cewa wai kai ɗan damfara ne kana so ka yi soyayya da ni ne domin ka damfari mahaifina wannan dalilin shi shine yasa ne maka haka amma ba a san raina ba in ban da abinka me Allah ya rage ka da shi balantana in kyamace ka ka tsaya kai tunani sosai da harshen bincike ya nutsa sai mahaifina ya tabbatar min da cewa ya san ka kuma ya san waye mahaifinka wallahi ina son mahaifina kuma ba na son abin da zai kawo arzikinsa ta waya na gaba ya gaba na baya sai labari ina so ki ta wannan tsimman kafar taki ki ba kofar gidan nan na gaya miki cewa kome ne ai za taraba manta Allah muna gan ta ba za mu mace ba silar kadai ta shige ni kai mata cuta babba ta in kai kamanta ina jin <laughs> abin da dai ya kamata yanzu shi ne hmm. ya kamata ka sake sa ranar zuwa gidanmu eh. amma kada ya wuce kwana ɗaya zuwa biyu ka sake gabatar da kanka a wurin mahaifina duk da cewa mahaifina ya san mahaifinka so um, kin ga hakan ma wani matakin samun ki ne a hannu ina nufin wani matakin ƙara samun ki ne a hannu eh, so ina ganin yadda kika ce haka za a yi so ki kawai ki samun lokaci ni zan koma saboda ina da ɗaba lokaci ba sanar da umma ba inda zan ji ah, or may egg bad batawa <laughs> ab ki ce hira bohot bohot kubsorat he or bohot a ce to may south such such batawa wata abin nan ce ne. fuskar nan taki tana burge sosai ko ba shi sa nake ta koda yaushe sun ƙara kallon ta so mu je raka ki ba so Karya tana da daɗi ban taɓa tunanin idan na ƙarya za ta yi min kyau ba. Allah ƙawata, to ya aka har ya da ke bai yi tantama a kanki ba. Wallahi ba wannan ne damuwata ba, ta yadda zan koya wa zuciyata san jabir. Na so a ce babu ra'ayin iyaye akan soyayyarsa, amma da jabir ya gane kuskurensa. Ban gane ba kamar yaya kuma. Kin ji irin san maganganun da jabir ya gaya mun? ban taɓa tunanin ina da haƙuri ba sai a ranar. Da na yi niyyar in masa magana, amma sai na tuna ƙudurin mahaifina a kansa. Wallahi sai Jabir ya zubar da hawaye mafi zafi a kaina. Saƙar sowa, saƙar sowa. Me sunan baba? Ashe abinda da za ka aikata min kenan? duk tarbiyyar da na yi maka mai sunan baba amma sai ka wulakanta a garin nan mahaifinka ya rasu ya barka tun kana dan kankani na kula da rayuwarka ka sa duniya sai yi da ni take mai sunan baba yanzu ashe kai kai yarinyar nan ciki ka ƙi min magana ka ƙi boye ka kake ta shiru shiru munafikin yaron nan ka daina abin da kake mai sunan baba dan Allah dan annabi maki ya hakuri wallahi ni kaina ba a san raina hakan ta faru ba ba zan iya gujewa kaddara ta bane amma na zan iya wallahi da hakan bata faru ba dan Allah ki hakuri gafarce ni saurare ni ka wallahi na ga maka ka je ka samu yar mutane ka kula da ita ka ci da ita ka share ita idan ba haka ba kuwa wallahi sai na tsine maka dan Allah uba ki hakuri ki karbi wannan a matsayin kaddara wacce take daga Allah wallahi ba ki sani kai na an canza ba ne ba dan Allah dan annabi kuma zan so in hidimta wa jimmala ko dan ta rage raɗaɗin da ke damunta a cikin zuciya dan Allah ki barce ni muka Kai ka sani, kai ya ragewa. Da abin da za ka yi ka je kai ta yi kawai. Ashe duk abin da kake shi yasa kake kautar min da maganar jimmala. Kullum ne magana sai ka ce wai ba yanzu ba sun ce nan gaba tukunna. Ashe abin ba daga wajen su bane daga wajen ka ne laifin nan. Ɗan sunan baba abin da kai mun ka kyauta. Ka je kai ta yi. Ya rage ruwanka. Duk abin da na faɗa maka kan ka ga dama ka ɗauka baka ga dama ba ka bar shi. saƙar saƙar tunda mutunci da amincin da ke tsakanina da kai ya hana ka yi so ina so ka faɗa min ko nawa ne ni kuma zan biya saboda ka san dai ba zan bar cikin nan a jikin jimmala tamkar wasa ne ko ganganci da rayuwata jabir kenan in ga gane cewa wani abin ya saba profession din kuma zubar mata da wannan cikin zai iya haifar mata da matsala wajen haihuwa kuma zan so a ce cewa da salewa wannan dan uwanta amma da hakan yana neman haifar mana da matsala abokantakan mu ba matsala za ka iya kawo ta at any given time ina jiran ka right. so na gode sai dai ban san lokacin da ya kamata in kawata ba saboda abin da take nufi ina so ka bani kwana ɗaya ko biyu saboda ina so zan shawo kanta ka san aikin mu na al'umma ne dole sai da lafiya kuma ya rage ka alright to shikenan ba damuwa na gode yawa wato jabir abin da na kira ka wato na kira ka ne don gaya ma cewa duk tsare-tsaren da zaka je kai ka je kai ka gama nan da sati ɗayan Allah ya da zan ɗora maka aure da kai da Ramla. Godiya nake amfa. Allah saka da alheri. sai dai abba daman ni ma akwai abin da a a dakata kana jina da kyau ni duk abin da ya kamata in yi maka na riga na gaba yadda lamar take yata fa kai ma ɗana ne ni haka da ɗauka duk wani abu da ya kamata ce an yi wa ango an yi wa amarya to na riga na gama na ɗauka ba da yin wannan kuma na gama saboda haka karkaci komai ƙarshe ma dai sadaki yana kaina ni zan fiya zan baka na gode abba na eh. gode Allah saka da alheri Allah ji kan iyaye abubuwa abin da zan ce da kai sai godiya saboda duk wani abu da uba ya cancanta ya yi wa ɗansa kayi min na gode Allah saka da alheri jabir kenan na maka bayan nan jabir ba ɗaya ba biyu ba mahaifinka alhaji abdullahi wato ni fa ba abin da zan yi tsakanin shi banda godiya da addu'a da kuma yi wa ahalinsa alheri duk abin da zan yi maka a duniyan nan